Matar wacce aka ce mai matsakaicin shekaru ce ta isa gidan man ne da bam ɗin liƙi a jikinta kuma ta tinkari ɓangaren da mutane suka yi jerin gwano domin sayan man kalanzir. Nan take dai bam ɗin ya tashi da ita kuma ya hallaka akalla mutum biyar tare da jikata wasu da yawa. Tuni dai jami'an 'yan sanda da na sojoji suka yi wa wurin ƙawanya tare da kwashe waɗanda suka jikata ɗin zuwa asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke tsakiyar birnin Kano. Da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ASP Magaji Musa Majiya dangane da wannan al'amari ya ƙi cewa uffan. Domin kuwa kamar yadda ya ce ba a bashi izinin magana da 'yan jarida ba tukunna. Harin na hoto da dai shine na uku a Kano daga kammala sallar Idi a jiya Lahadi zuwa yau. domin kuwa wani bom ya fashe a dab da gidan murtala kuma ya raunata 'yan sanda guda hudu kana daga bisani wani sabo ya sake fashewa a zingera road da ke yankin unguwar sabon gari kuma ya kashe mutum biyar kana wasu guda takwas suka jikkata tuni kwamishinan lafiya na jihar kano dr abubakar labaran yusuf ya umarci jami'an kiwon lafiya su kula sosai da waɗanda suka jikkata a asibitocin gwamnati. Yanzu haka dai manyan 'yan kasuwa da sauran mutane a arewacin Najeriya sun fara kokawa dangane da riƙon sakainar kashi da suka ce hukumomi na yi wa sha'anin tsaro a lardin na arewa. Ina dab da kammala wannan rahoto ne sai aka samu labarin fashewar wani bam ɗin a gaban sabon katafaren kantin nan da ake kira Shoprite da ke kan titin zuwa gidan zoo. sai dai har yanzu babu cikakken bayani game da adadin mutanen da suka mutu ko kuma suka jikkata mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria